Baş. Ina magana. Eh tasiri zai shigo da su. Sami sami sami. Ana kawo shi. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر <clears throat>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 بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها ؟ كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناء للخير معتد مريب الذي جعل مع الله الها اخر فالقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختسموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم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 الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمة الله أكبر الله أكبر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 وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر فتول عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء نكر خش أن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسر كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبلهم قوم نوح كذبت قبل قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان فكيف كان عذابي ونذر إنا يسرنا فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر الله أكبر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 الله أكبر الله أكبر لا لا إله إلا اشهد ان لا اله الا الله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 أوجدنا من العدم مبينا علة ذلك لذوي الألباب والصلاة والسلام على الرسول المختار محمد الأواب سيد الأتقياء الأبرار وعلى آله السابقين إلى الخيرات في الليل والنهار وصحابته الغر الميامين الأطهار وعلى كل من انتهج نحجهم بإحسان إلى ساعة القرار أما بعد فيا عباد الله هذا يوم عيدكم ها أنتم خرجتم إلى المصلى إحياء لسنة سيد المرسلين جئتم إظهارا لشكركم على ما أنعم ربكم عليكم من تيسير الصيام والقيام وأنواع الطاعات والعبادات أرجو من الله الحنان المنان القبول إلا أن هذه الطاعات والعبادات التي قمنا بها خلال رمضان المنصرم من الصيام وإخراج الزكاة زكاة الفطر ومراءة آداب العيد إلخ تكون مقبولة لشروط وسأسوقها إلى مسامعكم الكريمة الجليلة الطيبة إن شاء الله تبارك وتعالى علنا نعي ونحفظ إن الذي صام في بيت مغصوب من مغلوب على أمري هل صيامه مقبول لأنه قوي مالا وشكيمة وملكا وإنفاضا وتدبيرا وتدبرا فاغتسب بيتا وصام في هذا البيت وصلى في البيت هل ترى أن صيامه يكون مقبولا بس سؤال أنا لا أنفي ولا أثبت إلا أن القلب يميل إلى جانب النفي ثانيا من كان يفطر بعد صيامه بمال مسروق ومنهوب هل ترى أن صيامه صيام مقبول اسأل نفسك من كانت عليه مظلمة في إرض الناس وأموالهم وأصناف الظلم ألا يجب عليه أولا بادئ ذي بدء أن يرد تلك المظالم قبل إخراج الزكاة رابعا هل هناك صيام وزكاة مقبولة وغيرها لمن منع إخوته وأخواته من ميراثهم والميراث قضية مضبوطة القرآن الكريم وهذا المسكين أكل مال اليتيم ثم إنه يصوم بل إنه يتجرى يذهب للاعتمار في مكة يطوف بالبيت الحرام وبطنه مملوء بالحرام يطوف بالبيت الحرام وبطنه مملوء بالحرام هل هذا صام أم فعل الأفاعيل خامسا كيف حال من يتحايلون بشتى الوسائل في جمع الأموال الحرام يتفننون في ذلك ويستميتون وهم لا يتوبون يأكلون الربا والرشوات والنعب والكذب والدعاء إلى آخره بكل سهولة في كل فلتة وفي كل لفتة هل ترى أن سيامه سيام مقبول الله أعلم لكن الكلام مبسوط أمام كل كل من أوطي عدنا مسك من الأقل والتعقل والفهم والتفهم أقول كيف صيام من يفعل ما يشاء بمال العام هذا رجل موظف حكومي رسمي ووجد يده في أموال العام يفعل ما يشاء يسرق وينهب يفعل ما يشاء يقدم ويؤخر ثم إنه صائم هل ترى أن صيامه يكون مقبولا يا أيها الصائم ماذا عن المسؤوليات المنوطة بكواهلنا حول أولادنا الوقت وقت الفرح راقبوا أولادكم راقبوهم أشد المراقبة قوا أنفسكم وأهليكم نارا راقبوهم لأن هناك صيادلة يفدون من أماكن شتى إلى كانوا ويهيئون مهرجانات يعني سنوية الموسمية فرحا كما يقولوا فرحا ولا ترحا أنا أعتبره ترحا ليس فرحا لأن من أراد أن يقيم المهرجانات لإحياء الذكريات السنوية فرحا وهم يقيمون شرب الخمور والرقصات أهذا شيء طيب الشيطان اللعين كأنه سبحان الله يذهب إلى كوكبة أعمالك الصيامية ويفعل هذا هل هذا مقبول أو معقول يا أيها الصائم الذي احتكر في رمضان جلبا للأرباح فإن رمضان ولى وأدبر ماذا بقي لك يا من اشترى السكر والمواد الغذائية وادخرها حتى يأتي رمضان ليرفع الأسعار رفعا جنونيا رفعا هايستيريا كما يقولون اليوم رمضان بس انتهى ماذا تصنع بعض اليوم ربحت ولا خسرت اسأل نفسك أيها المسكين الكفار يضعون الأسعار في مناصبهم السنوية الكفرية الشركية الشيطانية الإبليسية والمسلم أو المتمسلم أو متأسلم يرفع السعر لرمضان يأتي سكر مدخر حبوب مدخرة بس يأتي رمضان يكون غني طيب أنت غني في الدنيا وفقير في الآخرة أيها المسكين هل الدنيا وما فيها جميعا سوى ظل يظول مع النهار فقاطنها سريء الظعن عنها وإن كان ليس على الثوائي يا من بدنياه اشتغل وغره طول العمل الموت يأتي بغتة والقبر صندوق الأمل أيها الصائم الذي احتكر في رمضان جلبا للأرباح فإن رمضان ولى وأدبر ثم ماذا ثم ماذا أين الأرباح التي ربحت أنت في موضوع والتعاليم الرمضانية في موضوع آخر اسأل نفس نفسك خسرت ولا ربحت عباد الله يجب أن نعلم أن الدين معاملة لابد من إحسان المعاملة بين الجيران والأولاد والأزواج حتى الموظفين عاملهم معاملة طيبة على ذلك تجلب لهم أن يكونوا في الإسلام عباد الله اعلموا أن ما بينك وبين الله حين فهو الرحيم العظيم الغفور يغفر الذنوب جميعا وأم وأما المظالم الرحيم أما المظالم لا بد من ردها إلى أصحابها نهبت مالا وهتكت عرض أخيك في الدين لا بد من رد المظالم قبل أن يتوب الله عليه الذنوب بين ربنا تعالى يعني حي فالله يغفر إذا رأى الحق والإخلاص في توبتنا أما بينك وبين الخلق لا بد من رد المظالم هناك بعض الناس يتحايلون يرفع التليفون يقول والله يا فلان أنا ظلمتك ولكن لا عليك أن تعلم من الشخصية بس اغفر لي تب عليه أيها المسكين لابد أن تبين هويتك ليدرك من الظالم وهو المظلوم أما التحايل والتكتيكيات والبرمجات هذا لا لا تنفع لا تقدم ولا تؤخر شيء في ميزان الله رب العالمين عباد الله اعلموا أن حتى إماطة الأذى عن الطريق عباده وفي طريقك منصرفا إلى البيت ورأيت القاذورات بإمكانك أن تزيلها فيسجل لك أجور عند الله رب العالمين عباد الله هذا يوم عيدكم يوم الفرح يوم الابتهاج يوم السرور ها أنتم صمتم أياما كاملة وقمتم ليالي متتالية متتابعة الله أكبر وقدمتم ما قدمتم من الصدقات والخيرات والتضعية ونكران الذات فلا ينبغي أن يأتي الشيطان اللعين الرجيم أن يغوص في مدخراتنا ويبذلها كما يشاء ينبغي لنا أن نفرح يوم الفرح وصعوا على أولادكم وصعوا على الأسرة على الأهل ينبغي للمرضى أن نزورهم في المستشفيات والأعياد وينبغي أن نزور القبور لنرى الذين سبقونا بالإيمان ليس العيد لمن لبس الجديد ليس العيد لمن لبس الجديد إنما العيد لمن عمل بالتنزيل وخاف يوم الوعيد العيد ليس عبارة عن هذه الملبوسات الجديدة نعم لا بد منها لمن تيسر له لكن تذكر لبست وسيلبس عليك الكفن طعمت وستكون مطعوما لديدان سكنت البيت ستسكن القبر يوما عن قريب سننتقل إلى بيت التراب يحول عن قريب من قصور مزخرفة إلى بيت التراب فيسلم فيه محجورا وحيدا أحاط به شهوب الاغتراب عباد الله بارك الله لي ولكم وتقمنا صيامنا وعباداتنا godiya ta tabbata ga Allah makaɗaici mai tarin baiwa wanda ke ta ɗaɗo ni'imominsa waɗanda ba sa ƙididdigowa babu shakka ko kuskundi ya samar da mu daga rashi ya kuma gaya mana dalilin samar da mu ɗin amma fahimta ga abota hankali Allah sun yamu cikinsu tsira da aminci su ƙara tabbata bisa manzon Allah zaɓaɓɓe abin zaɓi annabi Muhammad lamari zuwa ga Allah shugaban duk wani mai tsoron Allah nagartattu haka alayensa masu rige-rige zuwa ga aikin alkhairi dare da rana da sahabbansa kirkaka daɗaɗa gwaraza masu tsarki haka duk wanda ya bi hanyarsu da kuma turbasu da kyautatawa zuwa lokacin tabbata ‘yan uwa masu albarka wannan rana ce ta idinku ranar farin ciki ranar murna ranar na godiya ga Allah jalla jalaluhu ya samar da mu daga rashi ya ba mu damar azumin da wasu ba su da wannan damar ya ba mu dama mu yi tsayuwar da wasu ba samu damar haka ba ya ba mu daman sanya dan abin da ya hore mu na sababbi ko mun wanke mun yi sukola mun sa mun yi guga duk ɗaya ne mu gode ma Allah kan wancanan ka ni'ima wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adhabi shadid in kun gode min ka ne Allah ce zan kara in kun yi bakin kaza cika goge azabata mai tsanani mai raɗi ce Allah ka kyashe mu daga azabarka ya ku bayin Allah <clears throat> kun zo saboda bayyana godiya bisa nimar ubangiji saboda sauƙaƙe muku azumi da kuma tsayuwa da kuma na'uka na da'a da ibada muna roƙon Allah ya karɓa mana sai dai waɗannan da'ar da muke magana akwai suna bukatar sharuɗa kafin da'a ta kasance karɓaɓɓiya ce ga tambayoyi 'yan kaɗan ku ji su mutumin da ya yi azumin ramadan da misali a gidan da kwace kwace gidan marayu ce marayarwa ku je ku kawo magana ce ta kawai police magana ce ta lauya a cike takardu na kwace kuma a cikin gidan yayi azumi a cikin kiyamar ramadan a ce fi da zakka azumin sa karbabbe ne ba zan ba da amsa ba amma tambayi kanka kuma ana samun su cikin al'ummar mu wanda ka fi shi karfi karin jaye shi ka kwace gidan a gidan ka azumi a gidan ka bacci kuma kun kula baka damu ba tambayi kanka lamirinka ya kamata ya dinga cekin ɗinka azuminka ya karbu yi maka kanka hisabi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu zinu a'malakum qabla an tuzana lakum yawm al-qiyamah ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين تنشكين الأنبياء تنبيكنك ya wanda ƙarfinsa ya sa ya ƙwace ma wani dukiya don ya isa ya san wani mai bayro da za a sa kuma ta zauna har ma in an ce Allah ya saka ce ai na fi so ka da Allah ɗin mu haɗu a can akwai ja'iran da bushewar zuciya ta kai haka o da Allah ka bani ai ta min daɗi mu haɗu a can haka nake so Allahu akbar a hadha muslim wannan mai azumi ne wannan mai zakka ne wannan mai hajji ne ko hajijiya ne wannan mai umra ne ko kuma ne jama'a mu farka mu tuba mu tuba mu saduda mu daddara mu shiga taitai mu tambaya ta biyu wanda ainihin yake yin buɗe baki da kuɗin sata saboda ofishinsa a gwamnati ko a kasuwanci ko tara mutane ko kidnapping ko neman kuɗin fansa kuma ya tara kuɗin ba kunya fiƙi ƙifi ƙaƙa kuma ya sai kayan buɗe baki ya ce zahabar zama'u wani irin zama'u wani irin azzama'u azzama'u amma makamar akhira ya miskin la ilaha illallah wanda ya tara wannan ko adashi aka yi shine uban adashi da ya tara sai gudu kuma da wannan ya ci abinci da wannan ya bada abinci a cikin gidansa na uku wanda ainihin ya san ya ci mutuncin mutane ya zalunce su a dukiyarsu ko ya musu ƙarya au ba ba su ce an yi ko abin da ya kama da haka shin bai kamata ba ya mai da wannan kayan zaluncin kafin fitar da zakka wasu wai masu dabara ne sai mutum ya turo maka text kamar da wani yake gaya min ya turo min text ya ce wani na zalunce ka amma ka yafe min sai dai karka damu ka san kowa ne ne ne ni dai ka yafe min kawai imagine hikima taktikiyya istratijiyya shi mai hikima ne dole ka bayyana shakhsiyarka don ya san da wa yake ta'amuli sannan na biyu wannan ba na kore in yace na yafe maka din amma kuma idan zaluncin yana da alaƙa da haƙƙin wasu wannan in yafe maka sauran haƙoƙi ba wallahi ba za a yafe maka ba sharuɗan tuba in ji mai lahallari ko kun sani guda uku ne da ya ambace su annadamu ala ma fata wani yato wani turukal ma'asiya guda uku nan sannan suka ce na hudu wa an yaruddal mazalim saboda haka wanda ya ci dukiyar jama'a ya taba mutuncinsu ya yi musu ƙarya ya kamata a ce ka fitar da wannan zakkan tukun kafin ka fitar da zakafin da kai kuma azumin ka ya yake na hudu wanda ya zauna a dukiyar gado na 'yan uwan shi da 'yan uwan shi musamman mata ana samun wannan cikinmu ya zauna a kai saboda yara ne mata mai suke gunwa za su tafi sai da shi Allah ya isa kuma dan uwansu ne na jini amma don kuɗi ya rufe ido ka ɗauka kana azumi har ka zo sallar idi na'am ka zo Allah ya karba amma da matsala babba a gabanka ya kai wanda in har ka yi haka matsalar gado ba matsala bace ta wasa na biyar waɗanda suke yin dabaru iri-iri na su tara kuɗi ta kowace irin fuska za su iya kashe kansu don kuɗin ya samu ya matsayin azuminsu suna yi mutum ya kashe wani ya yi tsafi ya yi ƙarya ya yi yaudara a civil service a ɓoye fayil na ma'aikata don kare wani ya je sama in ya je sama ai zai kamo mu dole zamanto ƙasa Allah da ya samantar da kai baka yi saka kasantar da wani ba da wannan kudin kake so ka zama mutumin kirki ga yaranmu nan suna bata lokaci a vet niger me ce kama vet niger wai harka kwallo ce zalla barcelona da wace ce wace ce real madrid man united za a yi kwallo sai ce wallahi wacan ce za ta ce to rantsuwa ka akan me akan kwallo ta mola da suke dukan kwallon sun san da kai miskini tukururu kana kasa wanda ba wutar lantarki ba sannan in suka samu kuɗin sun san da kai da yawa suna buɗe shaguna da yawa kuma da yawa an gaya min waɗanda ke da shagunan ba mamu ba ne me sa muke mai da duniyar mu wasu kafirai su dinga daka mana wawa kai damar da baka da ita ko ta sisan ko ba ana su yanke akan kwallo mece ce kwallo ibadallah to nake cewa irin wannan dabara na sai an tara kuɗi har da irin wannan sannan kuma ‘yan uwa masu albarka ku sani yaya azumi ga wanda yake yin abin da ya ga dama da dukiyar hukuma ɗazu na faɗi magana mai kama da haka har ina ba da misali ko zuwa aikin hajji ne baya halatta gwamnati ko wani gwamna ya biya ma wani zuwa aikin hajji da kuɗin gwamnati baya halatta sai in kana cikin mutum biyar to za a biya maka ko dai kai malami ne za ka je wa'azi eh, dole a yin faƙalaik don an biya ne don dalili in ba kira mai ci gawayi to tuna akwai kira ko kuma gawayi ɗaya kenan na biyu a doktoru tabi da ka suke da bi'isa tabiya medical mission za a iya biya wa mutum likita da kuɗin gwamnati saboda ya shafi al'umma na uku 'yan jaridu masu ɗaukan takarir alhazan Tano local government alhazan Kano suna rika wannan babu laifi a jawo da kuɗin gwamnati na hudu jami'an da ke kai kawo kan takaddun shiga ƙasa yana da alaka da masu aikin hajji a biya mai na biyar masu kula da ɗakuna da sauransu in ba waɗannan biyar da waɗanda suka yi kama da su ba yana daga cikin cin dukiyar gwamnati ba dalili ka biya mu saboda ai yayi mu ɗan siyasan mu ne da shi aka musaka mai kudinka ne ka biya masa daga kudin aljihunka kai ɗan siyasa babu laifi amma kudin gwamnati wani malami yana cewa sai ka bi duk lokal gaman na wannan jiha ka ce da su a hujju bi malikum hal raditun misali mu a Kano sai ka je lokal gaman 40 da nawa ne shida A oh, hudu duk sai ka zaga mu ka zo gurin mu tarauni zan yi haji da kudin ku mu ce mun yadda ko ba mu yadda ba ka tafi municipal arba'in da hudu na misali in muna son monye lafiya sai wani ce da to malam alaramman da aka yi musabaka ya ce aka ba ce ai alaramma ka ce ai in ana dara da uwa ake qur'ani aka ce shi wannan ana tsammani in ya je ba zai shantake a ɗaki ya ringa cin ainihin shinkafa kaza ba zai je shi ma ya wa'azin shi ma ya je faɗakar wallahi kuma in ya zauna bai ba sai ya yi aman abin da ya ci kar mu wasa da lahirmu ibadallah tafiya ce a gaban mai tsayin gaske shekaru ɗari da suka wuce jama'ar da ke Kano ba su bane yanzu nan shekaru ɗari masu zuwa watakil dukkanin ba manan dukkanin watakil kila sai yara ƙanana Allahu mu shirya mu kinza mu yi tattali mu gyara lamarin ba na wasa bane Allah ka samu dace amin mas'ala ta takwas nauyin da ke kanmu game da 'ya'yanmu yanzu lokacin sallah ne mu yalwata musu musu kyaututtuka sosai mu musu tufafi yanda ya kamata idan ɗanka kana da hali kai masa ainihin set guda bakwai ko uku wallahi ba kai almubazzaranci ba lokaci ne marra ce ku ba su kayan daɗi su ji su nash nash ba kamas kamas ba lokaci ne ya yi komai da lokacinsa likulli zamanin rijal wa likulli rijalin zaman yana amma rowa da sallah ka ba su gurasa busasshiya ka ce haka Allah ya kaddara in ji waye ce da haka Allah ya kaddara in ba ka da shi na'am Allah ya kaddara ba da shi in korowa kai Allah sarowa kai Allah ka yassare mana sannan ku sa ido kan ainihin roƙo ba mu gamsu a ce ƴaƴa musu ringa zuwa ba ni goron sallah ba kar ku bude musu kofar talauci da roƙo wannan babu kyau muhimmin lamari ne ƴan matan da ke zuwa gidajen samari ɗakuna mun zo gaisun sallah ya kamata wannan jahiliya a bata don girman Allah na'am ayi ado amma kar ki manta dan sallah ne ki ado ki bayyana adon ki tsiraicin ki ce sallah la la la anti muslimatun ko da kin yi ado sa hijabi ki rufe ki umarnin ubangiji ne ba mas'ala bace ta wasa musa ido kan yayan mu waɗanda suke zuwa daga wasu garuruwa wai sun zo kano ko sokoto ko katsina za a yi bikin rugun tsumin sallah a haɗa kai da wasu kafofin yatsa labarai a kan manya-manyan hotel ana kiɗa ana dansin ana wasa ya kai ɗan uwa ka yi wata guda kana cikin kishi da hana ido bacci amma cikin ɗan ƙaramin lokaci ɗan ya daka maka wawa a kan ladanka hada mish ma'akul ghair ma'akul ya kamata mu kiyaye sannan kuma abu na gaba yara ƙarƙashin wannan ku nuna musu kai ziyara gidajen yan uwa tashi mu tafi ƙauye tashi mu je cikin birni tashi mu je kaza tashi mu je jiha kaza ka je ka gaida dangi ku kulla alaka tsakanin ƴaƴa da danginsu kaga wannan baffanka ne kaga wannan yafin nan ce kaga wannan kaza kaza ɗinka ne yara su sani kila muna yargan su zuwa ga Allah mu basu sun san alaƙoƙinsu wannan muhimmin lamari ne kuma mas'uliya ce akan iyaye gaba ɗaya Allah ya sa mu faɗaka game da haka yan uwa masu albarka ya kai wanda ka ɓoye kaya a watan azumin ramadana saboda ka samu riba ramadan ne ya riga ya wuce kuma sai mai to ya wanda ka sai siga ka sai amfani albadawar istihlakiya duka boye akwai masu yi su daga farashi ba gairar saboda ramadan ramadan ramadan ramadan to ya wuce kuma sai mai to a lokacin da kafare suke karya farashi in lokacin christmas ya zo me muke yi mutu misali to ya wanda ka boye kaya ramadan ya wuce sai kuma mai to sannan ku sani addini mu'amala ne sakin fuska ga uwanka musulmi yafiya haƙuri kyauta ihsani amana sada zumunta ko da credit card ka ce na toro maka limuna sabatul eid saboda idi amrun muhim yan uwa masu albarka lalle ka sani tsakaninka da Allah al'amari ne mai sauki in ka saba ma Allah amru hayyin in ka tuba kai istighfari Allah na gafara gaba amma tsakaninka da bayi zalunci wannan ba zai yi ba sai ka tuba kamar da abin da kai zalunci na kusan karshe ku sani yana daga cikin abin da ya kamata hatta kazanta in ka gani akan titi ka kawar kana komawa gida sunna ita ce ka bi hanya in ka tashi koma ka ka canza hanya an gane kwalba ka gani balgatacciya ka kaudata alkhairi Allah ka samu dace Allah ka samu dace tsokaci na agwaje kafin mu tashi yan uwa masu albarka yana bata mana rai ba ma jin daɗi a ce ana samun yawan kamar gore a ce sarkin musulmi mai alfarma wanda ramzi ne na haɗin kan musulmi shugaban jama'a ne ramzi ne na haɗin kanmu misali ya ce to an ga wata lokaci kaza wannan ce shi ba zai yi ba a dinga samu tsakanin wannan babu kyau har wani a ce a sakoto ya matsayi da sallah jiya shi ke wakilin babu gwani cikinmu in ma akwai to ba ma mutunta ramzi na musulunci muna gaya ma waɗannan mutanen lokacin da gwamnoni suka ce kar a kuskura a yi sallar juma'a a garuruwa da yawa ba mu ga kun fito kun yi ba ku fito mana a kaduna ba a yi sallar juma'a ba kusan sun ce da sallah kusan ko arba'in ne ne mu anan kano juma'a sha ɗaya ko ina saboda corona aka ce kan da ya fito akramaka Allah baka fito ba ka tura almajiranka mana wato nan ka san in kai za a yi maka ne shi kuma nan ramzi ne na musulunci sai ka ce ba za ka bi ba muke wulakanta addinin mu kanmu da kanmu kuma me za ka ce game da sarki musulmi ai shugabanka ne jagora ne ka'idar ahlus sunna ba ma shugabanci waye sai in mun ga sabo karara to ana la ta'ata li makhluqin fi masal khaliq in ya ce an ga wata a tashi wani mai matsala ne kuma sannan abin da kake so ka tabbatar nafila kake so ka tabbatar jama'a a ganta a dunkule shi nafila ne ko farilla ne farilla ne ainal fiqh sun ce idza ta'arada al-aham wal muhim fattaqdimu lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci suka hadu ka dauki mafi ina wannan fikin take ibn mas'ud ya cika sallah amina kuma annabi ya cika sallah amina sabai suka ce a ka cika sallah annabi kasaro yake sai suka ce to amma kai afon sai na usman kai usman ya cika sallah dan mas'ud ne masa inkari suka ce to ai kai kuma ka bi shi yace na'am li'anna al-khilafa sharr nuqta al-khilafa sharr ni na san sunna ita ce ayi kasaro haka annabi yayi amma tunda shine khalifa ya cika sallah na haƙura da raya wancan sunna saboda tabbatar da sunan dunkulewa da curewa da mulmulewa aina an min haifin nusus saboda son zuciya kawai wasu kuma damuwarsu yi saudiya ce ta ce ai Habiyawa ne bito muku balo-balo abinda suke gani kenan to mu ji tsoron Allah idan sarki mu ce an ga wata in an tabbatar an bi tsari mu haƙura mana kuma kai da kake cewa ba za ka yi azumi jiya ba ka zo gaban jama'a kana cin abinci gaba da gaba yau ai ba magujen nan na madina ya fi ka hankali ke shi ba maguje ne kafiri ana azumi ya ga ɗan shi na cin abinci sai shara masa mari ce kai kamar ta ba mashair na musulmi mana hum mun wa anta ta'kulu amamahum gashi kafiri ne ayakunu almajisiyu aqala mink wa afham Allah ka gyara halayen mu yan uwa masu tsokaci na farko kenan tsokaci na biyu kira ga kira muke ga jagorori da shugabannin da harka wutar lantarki ke hannunsu ku taimaka ma al'umma aƙalla mu ci albarkacin lokacin sallah mu samu wuta kar yanke don kada kayan abinci ya lalace a taimaka saboda Allah ruwa a dai Kano a dai Kano bai kamata a rasa ba musamman da sallah ruwan kuma ya zamanto nagartacce ba kamar dagwalo ba a Kano muke gidan musulunci gidan masoya annabi Muhammad aƙalla ko don wannan lokacin mun san kuna ƙoƙari Allah ya ƙara muku taimako ya ƙara muku nasara sannan mu kuma masu consuming ɗin ruwa ɗin mu dinga biyan kuɗin ruwa don mun kware wajen kaga babu ruwa kaga babu ruwa kai kuma baka biya kuɗin ba saboda ka abu za a haɗu gaba ɗaya yatsa ɗaya ba ta cin taliya su ba da ruwa mu ba da kuɗi su ba da aiki ba sannan a ba mu ruwa tatacce ba gurɓatacce ba na tabbata hukuma takan yi kishin lafiyar al'umma abu biyar hukuma in ba ta samar ba ba hukuma ba ce na sha faɗin wannan kullum samar da tsaro samar da abinci harkar lafiya quality education ilimi nagartacce a daina yaje-yajen aikin nan sannan kuma ainihin sai menene kuma aikin yi waɗannan guda biyar kana iya ƙara guda uku samun ruwa da hanya mai kyau hanyoyinmu kamar tarkon mutuwa ne yau sannan kuma da wutar lantarki wanda ba ta farfadiya Allah ka samu dace Allah ka maimaita mana sallanmu Allah ka sa mu cikin bayinka yantattu ya rabbal alamin ya Allah bayinka ne nan gaba daya mun zo gare ka muna masu kaskantar da kai Allah muna da bukatu gare ka Allah ka tausaya mana Allah ka biya bukatunmu ya Allah kowa da akwai abin da yake so Allah ka biya mai kowa akwai abin da yake tsoro Allah ka raba shi da shi ya Allah ka zauna da mu lafiya da Najeriya zaɓen da za a yi ya Allah ka danka shugabanci a hannun bayan ka kirka ka nagartattu ba fi tsararru maciya amana bayar ya ya Allah ka taimake mu ka kiyashe mu da siyasar kwaɗayi siyasa tumasanci siyasa mara manufa ta kowa ka je ka karmado karmado kowane irin mutum baka kallon ka Allah ka mu da haka ya Allah ka yara tattalin arzikin mu ka zo siyasar mu ya Allah ayyan mu Allah ka kare mana su masu karatu a waje Allah ka tsare su ƴan matan mu ka ba su mazaje nagari ya rabbal alamin zaurawa mu haka ya rabbal alamin tsofaffi Allah ka tausaya musu haka ma matasan ya rabbal alamin shugabanni Allah yi musu albarka kai musu jagoranci ka hada su da masu ba da shawara nagari ya rabbal alamin Allah